godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar ashirin ga watan uku watan rabi'in awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta dace da goma sha uku ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗo mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar al-sheikh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min a zaman da ta gabata mun fara karatu cikin fasali na goma a cikin wannan littafi shi inda maliki magana kan ghaflul mayyit akan wanke gawa to muna kan magana mun tsaya a inda malam ya jawo jawo hankalinmu akan abubuwan da ya kamata mai wankan gawa ya ya kiyaye ina ga abin da muka muka tsaya a kai shine hadisin da ya nuna Wasu wa suka fi cancanta da su wanke gawa ko na abu na goma sha uku yace an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnati al-ghasl la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi ce wanda ya fi cancanta da ya wanke gawa shine wanda ya zama mafi sani game da sunnoni ko sunnan wankan gawa musamman ma in ya zama daga cikin iyalan mamacin ko daga cikin makusantansa danginsa na kusa akan wannan muka tsaya muka ga da hadisin sai na Ali yake bayanin da shi da Fablu bin Abbas da Usama bin Zaid su suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanka bayan da ya rasu ah, malam sai ci gaba da cewa ولمن <clears throat> ajrun azim bi عظيم بشرطين ne. ga wanda ya ɗauki ragamar wankan gawa ga wanda ya ɗauki ragamar yi gawa wanka lallai yana da lada mai girma akwai lada mai girma ga wanda ya wanke gawa mamalan sai ce bisharufaini tsinaini amma da wasu sharuɗa guda biyu shi wanda ya magawa wanka in ya kiyaye waɗannan sharuɗi guda biyu ɗin to shi ne zai samu wannan lada mai girman da ake samu sanadiyyar yi magawa wanka amma in bai kiyaye waɗannan sharuɗa guda biyu ba to ana ji masa tsoron zai iya yiwuwa bai samu wancan ladan da ake samu sanadiyyan yi magawa wanka ba sharaɗi na farko ce al'awwal na farko an yastura alaihi wala yuhaddith bima qad yara min al-makruh ce sharaɗi na farko da zai sa mutum ya samu wannan ladan shine zama ya sitirce wannan gawan ya rufa masa asiri kar ya ba da labarin wani abu da ya gani mummuna game da wannan gawan da ya wanke an gane kaga mun yi tsokaci akan wannan muke bayani akan manufar da ta sama aka ce iyalin mutum ko kuma wanda ya zama daga cikin makusantan shi suka fi cancanta da su masa wanka ko so su za su fi kiyaye ba da labarin ko da sun ga wani abu wanda bai kamata a gani ba to ala ayyati hal ko da ba su din bane ko ma wane ne in yayi mazawa wanka to akwai bukatan ya sutunce wannan gawa ya rufa masa asiri duk wani abu da ya gani wanda abun ki ne ba abu bane da za abun yabo ba to kar ya bada kar ya faɗa ma kowa kai ya bada labari ya bar ma kansa wannan abu me yasa malaka da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ghatala musliman katama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marra duk wanda annabi sallallahu alaihi duk wanda ya magawa wanka ya maga wani gawan musulmi wanka ya wanke wani gawa ta gawa ta musulmi katama alaihi kuma ya koye abin da ya gani mara kyau game da wannan musulmin da ya masa wanka din to ghafara lahu Allahu 40 marra to lallai Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa kurakuransa har so arba'in. zai laifuka ɗaya biyu har arba'in Allah maɗaukakin sarki yana kaula kai da gare su shi yasa ya zo a wata ruwa yake arba'ina kabira manya-manyan laifuka har guda arba'in Allah zai yafe masa sanadiyan amma ka ɗin sharadin fakatama sai shiru ya boye ya rufe abin da ya gani da game da wannan gawa ya rufe ya bar makansa bai ba kowa labari to Allah madaukakin sarki zai masa irin wannan gafara yace wa man hafara lahu fa ajannahu duk wanda ya wa gawa kabari ya sanya shi cikin wannan kabar ujriya alaihi za a bashi lada za a biya shi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yawmil qiyamah za Allah maɗaukacin sarki zai bashi lada kamar ladan gida ne ya ba shi kyauta har zuwa ranar tashin alƙiyama. ya da lada kwatankwacin ladan wanda ya masa kyautan gida ya zauna har zuwa tashin alkiyama hmm? kyautan gida ai ba karamin kyauta ba ko ko ba ka bane to irin wannan kwatankwacin ladan za a ba ka kai da ka haƙawa ɗan uwanka musulmi kabari ka sanya shi cikin wannan kabari cewa man duk wanda ya ma ɗan uwansa musulmi littafani ya sanya cikin tufafinsa sahu Allahu yawmal qiyamati min sundusin wa istabraqil janna to a ran tashin alƙiyama Allah maɗaukakin sarki zai tufatar da wannan bawan daga tufafi na zinari na aljanna sundus da istabrak dukansu zinari ne ɗanyen zinari to Allah madaukakin sarki zai wa mutum tufafi da tufafi na ɗanyen zinari a gidan aljanna ran tashin alkiyama to kaga muhallin shahid na wannan hadisi da muka karanta kaga yana magana akan lada da ke tattare da yi ma gawa mai wanka saka sharaɗi na farko da zai sa mutum ya samu wannan ladan shine zama ya rufa ma wannan gawan asiri duk wani abu da ya gani wanda ba abin yabo bane sai ya bar makansa sai ya bar makansa sani an gane ku malaki asali abu na biyu sharadi na biyu daga cikin sharuɗan da suke sa mutum ya samu wannan gwaggwaban ladan shine an yabtaghi bi dhalika wajh Allah ya zama wankan da ya magawa ya yi ne kawai don neman yardan Allah ya yi ne don neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki ya yi ne don ran tashin alkiyama ya zama daga cikin waɗanda za su Allah maɗaukakin sarki zai ba su dama su ga Allah maɗaukakin sarki su ga fuskar Allah la yuridu bihi jaza'an wala shukura ya zama baya buƙatan wani abu na a biya shi sanadiyan wannan aiki da yi wala shukuran kuma baya bukatan a gode masa ana ya gama ko an ce an gode ko ba ce an gode ba ransa ba zai bace so da dama yayi ne dan neman yardan wa Allah madaukakin sarki ko an bashi wani abu ko ba a bashi ba shi ba zai bace so da dama tun farko yayi ne dan Allah an gane ku la yuridu bihi jaza'an wala shukuran wala shay'an min umuri dunya ba yayi ne kuma dan wani abu daga cikin al'amura auban duniya a ba bukatan komai na duniya abin da yake bukata kawai Allah ya ya karshe aikin ya baki lada an gane ku malai ce wannan shar'in ta samu ne lima taqarrara fi shar'i saboda abin da ya zama tabbatacce a shari'a anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadati illa ma kana khalifan liwajhil karim cewa lallai Allah madaukakin sarki baya karfan wani abu na ibada sai abin da ya zama an yi ne khalifan liwajhil karim an yi ne kawai dan tsantsan neman yaddan Allah madaukakin sarki shi kare in ba dan wannan aka yi ba duk wani aiki na ibada Allah madaukakin sarki baya karfa komai girman aikin komai kyan aikin in dai har babu ikhlasi a wannan aikin Allah baya son wannan aiki to me yasa malam ya faɗi wannan malaka wal adillatu ala zalika min alkitabi wa sunna kathiratun jiddan ce dalilai akan haka a cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da yawa sosai sai ce ajtazi huna bi dhikri sittatin minha yace zan takaita anan zan ambaci dalilan guda shida katal a cikin tarin dalilai da cikin Qur'ani da Sunna wadda suka yi magana akan lallai duk wani abu da mutum zai yi na ibada inda bai dan Allah ba Allah baya su malai dalilan suna da yawa amma shi zai takaita a guda shida daga cikin dalilan dalili na farko yace qawluhu tabaraka wa ta'ala fadan Allah madaukakin sarki a cikin الكهف kahfi aya ta ƙarshe aya ta ɗari da goma Allah ke kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التي يقول كفر موسى أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم للي تبت حقيقة ni mutum ne mislukum kaman ku yuha ilayya ana yi mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid saboda lallai tabbas abin sani dai ubangijinku ubangiji ne guda ɗaya Allahn ku ɗaya ne ba guda biyu ba an gane ku wani yana daga cikin ayoyi da yake zama raddi ga 'yan bida musamman 'yan ɗariƙun sufaye masu kore ma annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a masu nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wai karkace mutum ne wai karkace mutum ne mu kuma muka ce mutum ne amma ba kaman mu ba yana da bambanci da mu amma mutum ne duk wata siffa ta mutum duk wani abu da mutum yake yana yi kuma Allah madaukakin sarki ya umurce shi da ya faɗa mana cewa shi mutum ne mislukum kaman mu ma'ana kaman mu a halitta da ɗabi'a da mu'amala amma ba kamar mu ba a daraja da girma da matsayi ko ba wannan raddi ne gare su zai cewa a cikin su a waɗanda suke tawilin ayar wanda dama ɗabi'a ce ta ɗan bid'a tawili da kuma ƙirƙiran ƙarya a jingina shi ga addini kuma a nemi dole sai ka yadda ya ci karin nan ƙaryan addini an gane wannan inda za a cire ƙarya a addinin yan bid'a to addinin ta mutu gaba da so kisatu a dinihim al-kadhib nan over na addinin yan bid'a ƙarya to akwai wanda suke tawilin mu'ayar saboda su wofantar da kwakwalen jahilai waɗanda ba sa zuwa makarantar. a larabcin san inna ma adatu haflin ko yana nuna ba wani abu in ba abin da aka faɗa ɗin nan ba wani bayan shi haka ka'idan take a larabci a duk lokacin da inna ma ta zo amma su suka tashi karanta ayan wacce su cewa inna daban ma kuma daban wai kul ka ce inna lallai ma ana basharun mutum ni ba mutum ne kaman ku haka suke tawilin ayan sunna wal jama'a suna yi musu raddi a tawilin nasu sai ce to mun yadda a raba raba muka aka raba dole kuma ku raba na gaba shi ma ya zama anna lallai ma ilahukum ilahun wa ubangijin ku ubangiji ɗaya bane duka malan su ɗaya da inna da anna ayi abu ɗaya ne ko ɗaya yana zama inna ne in ya zo a farkon magana yana zama anna ne in ya zo a mi a tsakiyar magana ko wa ga wuce sa kira a washu ma ai kul anna ma ne can kuma inna ma ko aha haka ne ko yawwa saboda ba wani tawili za a yi ma wannan za a yi ma in kai tawili a wannan to dole ka yi barna dole ka da kuma abin bauta ba ɗaya ba abin bauta suna da yawa to kuma ba mai hankali zai faɗi wannan to ka dole ka yi da wancan Allah ce kul ka faɗa musu inna ma ana basharun mithlukum lallai tabbas hakika ni mutum ne kaman ku yuha ilayya ana yi mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid lallai abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya tallace faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ya kasance yana fatan haduwa da ubangijinsa lami lafiya to falyamal amalan salihan to yayi aiki aiki na kwarai aiki na gartacce in ya tashi yin wannan aikin wala yushrik bi ibadati a ahada kada ya hada wani tare da aikin da ubangijin zai sa shi ko da waye wani mana yayi wannan aikin dan Allah shi kadai an gane ko kar wani ya shigo cikin wannan aiki malaki ai la yaqsid biha ghayra wajhi Allah kada ya nufaci wani Allah da wannan aiki ya zama Allah kaɗai ya nufata shine wala yushrik bi ibadati bi ibadati rabbih ahad kada ya hada Allah da kowa a cikin wannan ibadar da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya aikata wannan dalili na farko kenan da malam ya kawo malam ke dalili na biyu qawluhu aidan fadin Allah madaukakin sarki har ila yau cikin suratul bayyina aya ta biyar Allah ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah ce ba umurce su ba mu masu musulmai da ahlul kitabi da koma waye babu abin da aka umarce mu da shi illa li ya'budu Allah sai dan su bautawa Allah in suka tashi bautan Allah nan ya zama mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini zuwa gare shi suna tsantsan addinin kawai dan Allah zalla take babu wani wanda suke bashi wani kaso a cikin abin da suke na addini mukhlisina lahu din masu tsantsanta addinin zuwa ga Allah madaukakin sarki malaka dalili na uku qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ce lallai dukkan ayyuka da niyya suke tabbatuwa wa inna ma li kulli imrin mana kuma lalle kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyya niyyan da kai shi zai sa a baka sakamako Allah yana bada sakamako ne gurgurdan niyyanka duk wani aiki da kai na kirki ba aikin kadai ke sa a baka lada ba sai in niyyar taka ta dace da aikin an gane ku in niyyar ta dace da aikin sai Allah madaukakin sarki ya baka lada akan wannan aiki amma in niyyar bata dace da aikin ba to Allah madaukakin sarki ba zai ba zai baka lada yace man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya zama hijirarsa domin Allah ne da manzansa to lallai sakamako hijirarsa yana ga Allah da manzansa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha in ya zama hijayi hijira ne dan duniya da yake fatan ya samu aw imra'atin yankiha ko dan wata mata da yake fatan ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to shi wannan sakamakon sa yana ga abin da ya hijiran dan shi in ya samu duniyan sa kenan in bai samu ba yayi biyu babu ba duniyan ba lahira an gane haka duk wani aikin ibada in kayi dan wani abu na duniya ne in ka samu to shikenan ka samu amma kuma kana laifi na jiran ka a wajen Allah madaukakin sarki saboda aikin Allah ne ce ayi amma sai kai dan wani abu daban bayan ba wai in ka samu duniyan kuma shikenan ka samu ka ci bulus babu laifi a akwai laifi saboda Allah ya ce kai aiki da ka tashi aikin sai kai dan wani Allah shi ma zunubi ne mai zaman kanshi in kuma a duniyan ma da Kano fata sai baka samu ba kaga kai an maka 3-0 kenan ba ladan lahira ba na duniyan kuma ga zunubi na jiran kaga maka 3-0 ke Allah madaukakin sarki ka gyara mana niyoyin dalili na hudu malaka qawluhu sallallahu alaihi wa sallam aidan fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam har ila yau yake cewa bashir hadhihi al-umma bis-sana'i wat-tamkin fil bilad wan-nasr war-rif'ati fid-din yace kai ma wannan al'umman bushara bisana'i wa da ɗaukaka da kuma tabbatuwa fil biladi a bayan ƙasa wannan al'umma za ta samu ɗaukaka kuma za ta samu tabbatuwa a bayan ƙasa wan nasri war rif'ati fid kuma wannan al'umma za ta samu nasara za ta samu ɗaukakan daraja a addini sai ce wa man amila minhum bi amali al-akhirah duniya? dunya falaysa lahu fil akhirati nasib Allahu akbar yace amma kuma kowaye a cikin wannan al'umma in yayi aikin aikin da ake yi dan neman lahira shi sai dan neman duniya to ya sani cewa bai da wani rabo a ranar lahira aikin da aiki ne za a Allah madaukakin sarki ya ce ayi saboda a samu lahira kai kuma sai kai aikin amma saboda ka samu duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda wannan ita ce ɗabi'arsa to a faɗa masa cewa bai da wata rabu a ranar lahira Allah ya riga ya yanke masa samun rabu a ranar alkiyama Allah ka kiyashe mu saka karka yadda aikin da Allah madaukakin sarki ce ayi saboda neman lahira kai kuma kai dan neman duniya kai kuma kai dan neman duniya kowane irin aiki in dai har Allah madaukakin sarki ya yarda da wannan aikin to zama duk lokacin da ka tashi yin wannan aikin kai ne kawai sau da neman yardan Allah madaukakin sarki shi kare. in kai haka to ka tsira ka kubuta amma aka samu saɓanin haka to lallai mutum ya taɓe ya yi hasara dalili na biyar Malik an abi umamata radiyallahu anhu qala daga sahabi abu umamata al-bahili Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yake cewa ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa wa sallama fa qala cewa wani mutum ya zo jan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce masa ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dhikra ma lahu ya rasulullah me zaka faɗa game da mutumin da ya je yaki amma yakin nan da manufa guda biyu yana son ya samu lada kuma yana son sunan ta shahara yaltamisu al-ajra wa dhikra yana son lada kuma yana son a ambace shi a rinka yaban shi a rinka bada labarin shi malahu to me zai samu wannan yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan din zai samu ladan da kuma yaban ko ladan kadai zai samu ko yaban kadai zai samu ko kuma zai rasa duka a gane ku faƙala sai manzan Allah sallallahu ya ce la shai alahu ba shi da komai na lada ba abin da zai samu fa'adaha salata don wancan mutum ya sake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam har so uku manzo Allah sallallahu alaihi yana ce mishi la shay'a lahu ba abin da zai samu Ya yayi bakan bakatanta inji bahaushe ba ladan ba la'ada ga kuma laifi na jiran shi a wajen Allah madaukakin sarki so kaga yaki ai um, ibada ce ko Allah ya umarni da yi amma shi da ya tashi sai zama yayi saboda yana buka yana son mi yabo a wajen mutane da ya rinka tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun makala ce manzo Allah ya mishi inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya wajhu yace ka saurara ka ji inna Allah lallai Allah madaukakin sarki da kake ji kake gani la yaqbalu min al-amal baya karfan kowane irin aiki illa ma kana lahu khalifan sai abun da aka yi tsantsa an tsarkake Allah ne a ciki wa butughiya wajhu kuma aka yi dan neman yardarsa duk abunda ba ba tsantsa an yi ba ne don Allah don neman yardan Allah, Allah bai ba da lada a kai. Allah bai bada lada kana hada neman lada da neman wani abu na daban to shikenan ka rusa ka rusa lada Allah madaukakin sarki sai ya barka da wannan abin da kake nema in ka samu to in baka samu ba kai biyu babu kenan dalili na shida malaka qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fara cikin hadithul qudsi yake qala Allah azza wa jalla ce Allah wanda ya ɗaukaka ya buwaya ya ce, Ana abna shuraka'i an shirk, ni na wadatu daga masu haɗa ni da wani akan wannan shirka da suke na haɗa ni da wani da suke, Allah ce ni na wadata. Faman amila li amalan duk wanda ya wani aiki wanda aikin na wani, ashraka fihi ghairi amma sai haɗa wani da ni a cikin wannan aikin. fa ana minhu bari'un to lallai ni na barranta daga wannan aikin wa huwa lilladhi ashraka na ci girma na bar ma wanda aka hada ni da shi a ilaha illallah Allah ya ce shi ya ci girma ya haƙura bai son aiki wanda ka hada shi da shi a wannan aikin Allah ya ce na bar shi na ci girma to shi me zai maka bai da ladan da zai baka ko yana da shi bai da shi shi ma nima yake yi shi ma nima yake yi saboda wallahi mu ji tsoron duk abin da za mu yi tsoron Allah mu yi don Allah mu yi don Allah wallahi ko menene in dai har ba Allah ba ne a ranmu shi kadai to mu sani fa aikin banza muke kai da ma kawai zai zama aikin banzan ne kawai za a bar mu aikin banzan kawai ladan ne ba za a ba mu ba da da sauki amma kuma ga laifi yana jiran mu a gaban Allah madaukakin sarki ga laifi yana jiran mu a gaban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce to waɗannan su ne dalilai da zai takaita a kansu guda shida akan mahimmancin mutum ya yi abu don Allah sai ce to in mutum ya kiyaye waɗannan sharuɗa guda biyu to da ikon Allah zai samu wannan gwaggwaban ladar da Allah maɗaukakin sarki yake bawa wanda ya yi magawa wanka. Amma mutum bai kiyaye waɗannan ba, to lallai ba zai samu wannan ladan An gane ku? Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wannan shi ne abin da malam ya abin nan insha Allah ta'ala. Fakara ta gaba, yana ɗan tsayi kuma kuma lokaci ya yi ku. naga za mu bar shi sai zama ta gaba shine abin kan hukuncin shi kuma wanda ya ma gawa wanka akwai abin da ake bukata daga gare shi da sauransu insha Allah ta'ala sai zama zama ta gaba Allah madaukakin sarki ya ba mu ararai abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am ba tambaya ku wa alaikum salam yake tambaya cewa tunda an hana in aka ga wani abu abin ki game da gawa a bayyana don aka ga wani abu na kirki game da shi ya halasta a bayyana eh ya halasta ya halasta za mu zo mu yi karatu malam ya yi magana a kai a gaba ya halasta musamman in ya zama wannan abun zai zama kamar zai shajja a waɗanda suke raye wajen aikin alkhairi an gane ku to ya halatta an fahimta ku haka shi ma mummunan akwai yanayin da ke sa a bayyana ba tare da an bayyana wa aka gani a jikin shi ba. Sababin nasiha kila bayan wasu shekaru a ce ai an taɓa samun wani gawa ma da aka zo za a mishi wanka aka ga kaza aka ga kaza aka kaza da aka yi bincike shi aka kaza ba dai faɗo waye ba ba faɗi a ina ba ne amma an faɗa so da ya zama wa'azi ga waɗanda an gane amma zuwa ce a wane ai wane da muke mishi wanka ai in ga kaza a ashe haka kaza yake an fahimta ku to bai samu wancan wancan ladan kuma yayi laifi wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله